Barka da zuwa tashar tsakar gida. Cece ku ce a Kano kan wani kwamishina da ya nuna murna da rasuwa Abba Kyari. Kwamishinan da ke lura da ma'aikatar ayyuka da gidaje ta jihar Kano, Injiniya azuma gaji ya nuna farin cikinsa da rasuwar shugaban ma'aikatan fada shugaban ƙasa, Abba Kyari. rubutu da ya dinga yi ya nuna farin cikinsa. A ranar Asabar mu Magaji ya bayyana cewa abin farin ciki guda biyu, Najeriya ta kubuta, Abba Kyari ya mutu da annoba. Kwamishinan ya kuma bayyana cewar shi bai iya munafunci ba, don haka dole ya fito fili ya nuna farin cikinsa kan rasuwa Abba Kyari. A cewarsa, Mutane da dama cike da waje jihar Kano suka kalubalanci wannan kalamai da kwamishinan ya akan Abba Kyari. Inda suke kira ga gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje da ya kore shi daga sa saboda cin amana ne abin da ya yi. Har zuwa lokacin haɗa wannan rahoto, injiniya Ma'azu Magaji na cigaba da yin kalamai na nuna murna da farin ciki kan rasuwar shugaban ma'aikatan fadin shugaban ƙasa, Abba Kyari.